yau muna ashirin da hudu ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da talatin wanda ya zo sha hudu ga watan tara dubu biyu da tara muna na cikin sura ta talatin da tara suratun zumar za mu tashi aya ta ashirin da hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله سبحانه وتعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب yanzu wanda yake kiyaye mummunar azaba bi wajahihi da fuskarsa yawmal qiyamati ranan alqiyama zai zama kaman ya da janna zai zama kamar wanda yake shiga aljanna wakila za a faɗa lizzalimina ga waɗanda suka aikata zalunci zuku ku ɗanɗani sakamakon makuntum taksibuna abinda kuka kasance kuna tattalawa kanku dama a kan su za a kifa su a cikin wuta A faman yamshi mukibban ala wajaihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim wa hal yakubba an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim babu abin da yake kifa mutane a kan fuskocinsu a cikin wuta ko akan karan hancinsu ranar alkiyama face abin da suka aikata na harshensu ya girbo musu na ƙarya da kafurci da zalunci da cuta da mugayen laifuffuka kazzaban lazina min qablihim Allah ce waɗanda suka gabace su su ma sun ƙaryata manzannin Allah sun ƙaryata saƙon Allah fa'atahumul azabu sai azaba ta zo musu min haisu la yash'urun ta inda ba sa zato ba sa tsammani ta inda ba su sani ba wa kan min qaryatin ahlakanaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum Allah yace da yawa muka halakar da alƙarya bala'in mu ya zo musu suna cikin bacci ko suna kailula da rana fama kana da awahum izdahum basu basuna illa an qalu inna kunna zalimin ba wani abu da suka ce lokacin da azabar Allah ta sauka a kansu face cewa lalle mun cuci kanmu mun zalunci kanmu da mu bi manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ba fa azaqahumullahu alkhizya sai Allah ya ɗanɗana musu ƙasƙanci da wulaƙanci fil hayati duniya a rayuwar duniya sun gamu da ƙasƙanci sun gamu da wulaƙanci wala azabul akhirati shine bubbuge su da aka yi da kashe su a yaƙuƙuwan musulunci waɗanda ba su bi Allah sun bi manzansa sun yi imani da ƙur'ani ba wala azabul akhirati Allah ce lalle azaban lahira akbar ita ce mafi girma mafi muni laukanu ya alamun ina ma sun sani walakin na la ya alamun sai dai ba sani ba ita laqad asma'ata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi ita hakika kajiyar da a ce mai rai kake kira sai dai babu rai ga wanda kake kira Iza kunta la tadri fa tilka musibatu fa in kunta tadri fal musibatu a'zam wato in baka sani ba wata musifa ce babba in kwa ka sani to musifa ta fi girma na'am ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس حقيقة من سنيا ومتاني من كل مثل daga dukkan kwatanci da misali Allah ya buga misalai ya buga kwatance iri-iri fi hazal qur'ani a cikin wannan ƙur'ani la'allahum yatadhakkarun ko mutane sa yi tintintini su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su bauta masa da taƙawa. ƙur'anan wannan littafi ne ƙur'ani arabiyan balaraban ƙur'ani ghaira zi wajin wanda ba karkatacce ba ne ba waskatacce ba ne ba bauɗaɗɗe ba ne tafe yake miƙe sandal santel ba karkacewa la'allahum yattaqun Allah ya ce an musu haka ne dan ko sa ji tsoron Allah su bi Qur'anin nan su aiki da shi su imani da shi kuma su zama sun shiga karkashin ceton sa ranar alkiyama na'am ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إن إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا Allah ta'ala ya sake buga wani misali da kwatance, rajulan wani mutum ne, fihi shuraka'u, yana da waɗanda suke Ubangida waɗanda suka tarayya a kansa, mutashaki suna waɗanda suke rikici, wannan ya ce masa je ka ka ɗebo ruwa wannan ya ce ɗauko kaza wannan ya ce aje kaza wannan ya ce yi kaza wannan ya ce yi kaza malam ibnu qutayba ya ce ai mukhtalifuna yatanaza'una suna jayayya wa yatahashuna fihi suna in ja yuqalu rajulun shakisun ana cewa rajulun shakisun malam yazidi yace ash-shakisu min rijali ad-dayyiqul khuluq wanda yake da kuntatacciyar ɗabi'a malaman tafsiri suka ce haza masalun darabahu Allah lil mu'mini wal kafir wannan kwatance ne Allah ta'ala ya buga da mumini wanda yake bauta wa Allah shi kadai da kafiri da yake da abun bauta da yawa yanzu kamar Quraysha da suke da gunki 360 a cikin Ka'aba to daga ciki wa umarnin wa za ka bi wa zai sa ka kai yanzu aka ce ga bawa ko ga yaro ma'aikaci yana da uban gida biyar kowa yana so ya sa shi aiki wani ce ɗeban ruwa wani ya ce siyo kan nan kai ki tashi ya rude shi kuma wannan gashi yaro ne na mutum ɗaya kawai shi yake masa biyayya mai kake so a yi yi bari bari to zai yi daidai wannan kwataccen Allah ya kawo wanda yake bauta wa mutum ɗaya ko wanda yake biyayya ga mutum ɗaya da wanda ubangidansa da yawa ne sun yi tarayya a ciki wannan ya ja shi gabas wannan ya ja shi yamma wannan ya ja shi kudu wannan ya ja shi arewa wannan ya fizge shi sama wannan ya fizge shi ƙasa wanne ne ya fi nutsuwa ya fi hankali ya fi dacewa da abin da ake faɗa ita wa hadha masalun darabahu Allah lil mu'mini wal kafiri wannan kwatance ne Allah ya sa dangane ga mumini da kafiri fa innal kafira ya abudu alihatan shatta domin kafiri yana bauta ga abin bauta da yawa fa masalahu bi abdin sai Allah ya buga misali da shi da wani bawa yamlukuhu jama'atun yatanafasuna fi khidmatihi mutane da yawa ne suka mallake shi suna jayayya akan wa zai fara wa hidima wala yaqdiru an yabluga ridahum ajma'in ba yadda zai ya iya biya musu bukata ko ya isa yardar da su ga baki ɗayansu wal mu'minu ya abudullaha wahda domin shi mumini yana bautan Allah ne shi kadai fa matsalahu bi abdin li rajulin wahid sai ya kamanta shi da bawa wanda mutum ɗaya ne ya mallake shi qad alima maqasidahu wa arafa tariqa ila ridahu ya san manufarsa ya kuma san hanyar da zai bi ya isa zuwa ga yardarsa فهو في راحة من sha tashakusil khulaqa'i يا ya huta daga jayayya da rikici da darun masu tarayya a cikinsa shine Allah ta'ala ya ce wa rajulan da kuma mutum salaman ya zamo keɓantacce rajulin ga mutum ɗaya wancan masu shi da yawa wannan mai shi mutum ɗaya hal yastawiyani masalan shin za su daidaita a wajen misali da kwatance la yastawiyani wannan haza istifhamu ma'anahu al-inkar wannan tambaya ce akai amma inkari ake da korewa ai la yastawiyani ba za su daidaita ba li'annal khalisa li malikin wahidin domin wanda ya zamo keɓantacce ga mai mallaka ɗaya yastahiqu min ma'unati wa ihsanihi ma la yastahiqu sahibu shuraka yana cancanta daga taimakonsa da kyautatawarsa wanda wanda aka yi tarayya da shi ba zai cancanci wannan ba sahibu shuraka'il mutashakisin wa kila la yastawiyani fi babir rahati ba za su samu daidaita ba a babin hutu anna hadha qad arafa tariqa ila rida malikihi saboda wannan ya san hanyar da zai bi ya gamsar da mai gidansa wa zaka mutahayyirun baina shuraka wancan kuma ya zama rudadde ana buga shi can buga shi can tsakanin masu tarayya a kansa malam sa'al ya ce wa inna ma qala hal yastawiyani masala wa lam yaqul masalaini li'annahuma jami'an duriba masalan wahidan saboda duk an sanya su a matsayin kwatance ne guda ɗaya Allah ya ce alhamdulillah tsarki yabo ya tabbata ga Allah ta'ala kirari da yabo sun tabbata ga Allah shi kadai da jinjinawa bal akasaruhum Allah ya ce bari wannan mafi yawan su la alamuna ba su san girman Allah ba ba su san Allah ne ya kaɗaita da bauta ba shi da abokin tarayya ba yi mayyitun Allah ya ce lalle kai mai rasuwa ne wa innahum mayyituna kuma su ma da suke cewa na tarabbasu bihi raibal manun muna jira mutuwa ta zo ta tafi da shi to su ma za su zo gurina su ma za su mutu za su zo gurina thumma innakum sannan ku duka mutanen duniya yawmal qiyamati ranan alqiyama inda rabbikum a wajen Allah ta'ala mahalicinku tahtasimuna kuna yin rikici kuna daru wannan yana ba ni na sa shi ba wannan yana siya sha shi shi yasa Allah ya yankewa kowa mutuwa manya sai sun mutu yara sai sun mutu ƙanana sai sun mutu dattijai sai sun mutu mala'iku manzanni annabawa waliyai salihai na kirki ba na kirki ba Allah ya yanke mutuwa akan kowa babu wanda ya fita daga ƙarƙashin mutuwa kisa kaga malamai suna mutuwa ‘yan kasuwa suna mutuwa masu mulki suna mutuwa sarakuna suna mutuwa gwamnoni suna mutuwa ciyamomi suna mutuwa yan majalisa suna mutuwa talaka suna mutuwa waliyai suna mutuwa shehinai suna mutuwa sahabbai suna ba wanda baya mutuwa shi yasa aka ce ka je makabarta ai hikimar zuwa makabarta in kai ranka ya dade ne za ka ga kabarin ranka ya dade da yawa ai ko in kai gafarta malam ne za ka ga kabarin ta malam da yawa in kai alhaji ne za ka ga kabarin alhazai da yawa in ke hajiya ce akwai kabarin hajiyoyi da yawa in kai matashi ne akwai na matasa da yawa in kai yaro ne akwai na yara da yawa ba wanda baya mutuwa shi yasa Allah ta'ala ya gaya mana dan mu riƙe kowa zai mutu aina ma takunu al mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke ajali kawai ake jira a ɗauki ranku ko da kuna cikin ganuwa rufaffiya mai ƙarfin gini sai mutuwa ta same ku innal إن allazi الذي minhu fa innahu mulaqikum mutuwan nan da kuke gudu Allah yace sai ta same ku qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqina Allah ce in kun isa ku turewa kanku mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut Allah ce kowace rai sai ta dandana mutuwa kullu shay'in halikun illa wajaha kowa sai ya mutu banda Allah kowa sai ya mutu halikun kowa sai ya mutu illa wajahu sai Allah subhanahu wata'ala fuskarsa ta ce ba zai mutu ba subhanahu wata'ala ba kowa sai ya mutu kullu man alaiha fan duk wanda yake doron ƙasa sai ya ƙare wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram shi yasa sai kowa ya shiri shine ibnu kasir ya yace qawluhu innaka mayyitun wa innahum mayyituna faɗar Allah ta'ala za ka mutu suma ma za su mutu hazihil aya wannan aya min ayat tana cikin ayoyi allati tashhada biha siddiq wanda abubakar siddiq ya kafa hujja da ita inda mautin rasul sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ta'ala ya karɓi ran manzansa sallallahu alaihi wasallama hatta ta haƙaƙan nasu mautahu har mutane suka tabbatar ya koma ga Allah ma qaulihi wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin wa ma'ana hadhihi al-aya satanquluna min hadhihi ad-dar la mahala ba makawa sai kun zabura kun yunkura kun fita daga cikin wannan gidan na duniya ba makawa wa satajtami'una inda Allah fi daril akhirati sai kun tattaru a gaban Allah ranar alkiyama wa takhtasimuna fi ma antum fihi fi dunya ku zo kuna rikici akan abin da kuka kasance a kansa a duniya min at-tauhidi wa shirki baina yadayi Allah azza wa jalla kuna jayayya a gaban Allah fa yafsilu bainakum sai Allah ya hukunci tsakaninku wa yaftahu bil haqq Allah ya hukunci da gaskiya wa huwa al fattahul alim shine mai yin hukunci kuma masani fayunji almu'minina almukhlisina almuwahhidin sai Allah ta'ala ya tseratar da muminai masu ikhlasi masu kadaita Allah wa yu'adhibal kafirin aljahidin almushrikin almukaththibin ya kuma yi azaba ga kafirai masu jayayya mushrikai masu ƙaryatawa thumma inna hadhihi al-aya sai ce wannan aya wa in kana siyaquha fil mu'minina wal kafirin duk da siyakin ta yazo yana magana ne akan hukuncin mu'minai da kafirai wa zakar wa zakar al kuma ya ambaci wa al khusumati bainahum fid dar al-akhirah da ambatan jayayya a tsakaninsu a lahira fa innaha shaminatul li Mutanazi'i na fid ta game dukkan masu jayayya a duniya fa innaha fa innahu tu'adu alaihim al-khusumatu fid dar al duk wata jayayya sai an dawo da ita lahira an tantance mai gaskiya an tantance makaryaci na'am فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به Allah subhanahu wa ta'ala ce faman azlamu yanzu duk a cikin masu aikata zalunci wane ne ya fi yawan zalunci wane ne cikakken azzalimi wanda ya fi neman kazaba wanda ya yi wa Allah ƙarya alallah ya wa Allah ƙarya kazaba alallah ya wa Allah ƙarya da ya ce yana da ɗa ya ce yana da abokin tarayya ya ce yana da mata ya bai aiko annabi ba wa kazzaba bisidiki kuma ya ƙaryata da gaskiya iz ja'ahu lokacin da gaskiya ɗin ta zo masa shine alƙur'ani da tauhidi da manzan Allah alaisa alaisa fi jahannama masawan lil kafirin Allah ya ce shin ba a cikin jahannama bane makomar kafirai take muqamun lil jahidin ba nan ne gurin zaman masu jayayya ba ai nan ne shine ma'ana istifham ne littaqarir dan a tabbatar ne wallazi ja'a bisidiki wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata bihi da shi ula'ika waɗannan humul muttaquna su ne masu tsoron Allah to wane ne ya zo da gaskiya an yi maganganu guda hudu akan wanda ya zo da gaskiya ɗin domin an da sanadi hasan al-imamun nasa'i a cikin tafsir ɗinsa da al-Imam tabari a cikin tafsirin sa duk surwato daga Abdullah dan Umar da sanadi Hasan cewa nazalar hazihil ayatu wa ma nadri ma tafsiruha lokacin da wannan aya ta sauka ba mu san menene tafsirin ta ba wa ma nara annaha nazalat illa fina wa fi ahli al-kitabaini mun dauka ta sauka a kanmu ne da kuma waɗanda aka saukan musu da littafi wato yahudu da nasara hatta kutila Usmanu sai da aka kashe sayyidina usman fa arabtu annaha fina nazalat anan ne na tabbatar a cikin mu ta sauka wa fi lafzin akhar hatta waqa'at alfitnatu baina ali wa muawiyata ice har sai da fitina ta afku tsakanin bangaren sayyidina ali Allah ya kara masa yarda da bangaren muawiya Allah ya kara masa yarda to sannan ne muka san ashe mu za a jarabta da irin waɗannan abubuwa akwai maganganu guda hudu dangane ga fassarar wallazi ja'a bisidiki na ɗaya ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ja'a bisidiki shi yazo da gaskiya wannan shine fassara Ali bin Abi Talib da Ibn Abbas da Qatadatu da Ibn Zaidin Allah ya ƙara musu yarda sannan fi sidiki allazi ja'a bihi akan maganan gaskiya kuma da yazo da ita akwai kauli biyu kauli na farko ita ce la ilaha illallah kenan wallazi ja'a bisidiki wanda ya zo da gaskiya waye din ya zo din manzon Allah ne me gaskiyar da ya zo da ita shine la ilaha illallah wannan rawato daga ibn abi talha daga abdullah dan abbas da malam sa'id bin jubair fasara ta biyu wallazi ja'a bisidiki wanda ya zo da gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya kuma da ya zo da ita shine alqur'ani in ji malam qatadatu wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ja'a bisidiki wa huwa saddaqa bihi domin ba za ka ɗauki saƙon da kai ma baka yarda da shi ba ya zo da gaskiya kuma ya gasgata wannan gaskiyar in ji malam ibnu abbas da malam sha'abi ko wallazi ja'a bisidiki wa saddaqa bihi wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskata gaskiyar shine sayyidina abubakar in ji ali bin abi talib shi ma ya fassara ta da wannan fassara ta uku annahumul mu'minun qala hu qatada wa dhahhak wa ibn zaid magana ta biyu annal ladhi jaa bis-sidqi ahlul qur'an wanda suka zo da gaskiya sune ma'abota alqur'ani wa huwa as jibu na yujibuna bihi yawm al shine gaskiyar da za su amsa da shi ranar alkiyama wa qad addaw haqqahu sun riga sun bayar da haƙƙin alqur'ani fa hum allazina saddaqu bihi sune suka gaskata alqur'ani wannan shine fassarar malam mujahid nauku annan Lazija, ja'a bisidqi al-anbiya'u waɗanda suka zo da gaskiya sune annabawa in ji malam rabi'u fa ala ya yakunu lazi saddaka bihi al-mu'minun sai zama wanda suka gaskata kuma da wannan gaskiya da annabawa suka kawo su ne muminan zamanin kowane annabi na hudu annan lazi ja'a bi jibrilu wa saddaqa bihi muhammadun sallallahu alaihi wa wanda ya zo da gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan kuma Jibrilu ya zo da gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa ya gaskata wannan gaskiya wannan shine fassarar malam suddi to amma imamu tsabari a cikin tafsirinsa bayan ya hakaito waɗannan maganganun sai ce wa sawabu min alqawli fi zalika in aka ce wace magana ce cikin hudun nan ya kamata a rinjayar da ita ice an yi ƙala inna allaha ta'ala zikiruhu wani ana bi zalika wallazi ja'a a bisirki wa saddaqa bihi yana nufin wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata shi kullu man da'a ila tauhidillah duk wani wanda ya kira a kaɗaita Allah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi kuta kuma shi kaɗai ne a cikin sunayensa da sufofinsa wanda suka dace da shi subhanahu wa ta'ala wa tasdiqi rasulihi kuma ya kira a gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal amal man ba'atha bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ibta'atha bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama da kuma saƙon da Allah ya aiko manzon Allah da shi min baini rusulillah wa atba'ihi wal mu'minina bihi tsakanin manzannin Allah da mabiyansa da kuma muminan da suka gaskata shi wa an yuqala as-sidqu huwa al-qur'an wallazi ja'a bis-sidqi quran wa shahadatu an la ilaha Allah wal musaddiqu bihi al bil-qur'an wanda suka yi imani da qur'ani min jami'i khalqillahi ka'inan man kana min nabiyillahi wa atba'ihi wanda ya hada manzannin Allah da kuma mabiyan waɗannan manzanni Allah ɗin duk sun gasgata saƙon da aka zo da shi ibn kasir ma haka ya faɗa yace wa hadhal qawl alladhi qalahu mujahid yashmalu kullal mu'minina wannan ya haɗa dukkan muminai fa innal mu'mina yaqulu al-haqqa wa ya'malu bihi domin mumini shine yake faɗar gaskiya kuma shine yake aiki da gaskiya wa rasulu sallallahu alaihi wa aulan nasu bid fi hadhihi al-aya manzon Allah sallallahu alaihi wa shine jagora shine mafi cancanta ya zama shi ya fara shiga cikin wannan aya ala hadha tafsir fa innahu jaa bis-sidqi wa saddaqa al-mursalina wa amana bihi وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أولئك هم المتقون waɗannan su ne masu taƙawa ita taƙawa da yake ita ce tushen ingatuwar ɗan adam mutum ba zai zama ingatacce nagartacce na ƙwarai nagari ba sai ya samu taƙawa shi za ku ga Allah ta'ala ya ce ƙur'anin ma gaba ɗaya an saukar da shi ne don ya koya mutane ta takawa zalikar kitabu Larai ba fihi hudan lil muttaqina shirya ne ga masu tsoron Allah duk da wani gurin ya ce hudan lil nasi amma masu amfanuwa da shi sune al muttaqun isa ce hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu tsoron Allah aljanna ma aka ce ta masu tsoron Allah ce وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين في غغاوة زواج الجنة وند فاتن تياف سمد قسا أن شريا تني كما سوران الله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين مفازا ما سوران الله سوني ذا سربوتا سوني ما سجرما hatta guziri Allah ya ce in ka samu na tsoron Allah ka rabauta wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa ku yi guziri mafi alherin guziri shine tsoron Allah mu je samu tsoron Allah ya samu katafaren guziri sannan Allah ya ce ba zai karɓi aikin mutum ba sai yana da tsoron Allah innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqina kadai Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah hatta tufafi Allah ya ku sa na tsoron Allah wa libasu taqwa zalika khairun tufafin tsoron Allah wannan su ne mafi alheri wasiyar Allah tun daga farkon duniya zuwa ƙarshenta ta yake ku ji tsoron Allah ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله Allah ce na yi wasiya ga wanda suka gabace ku da ku ku ji tsoron Allah kowane manzo ya yana cewa fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mun biyayya Allah ya ce ba shi da masoyi ma sai mai tsoron Allah in awliya'uhu illal almuttaqun ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna waliyan Allah sune masu tsoron Allah masu imani sune waliyan Allah ta'ala to kun ga amfanin takawa kenan lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abin da suka ga dama na jin daɗi da ni'ima da alheri da morewa inda rabbihim a wajen Allah ta'ala mahalicinsu ya yi musu kyakkyawan tanadi da kyakkyawar ajiya da morewa na daɗin rayuwa zalika wannan sakamakon da aka yi musu jaza'ul muhsinina sakamakon masu kyautatawa ne hal jaza'ul ihsan illa ihsan Allah ce babu sakamakon kyautatawa sai kai ma a kyautata maka liyukaffira Allahu anhum domin Allah ya kankare musu aswa allazi Aminu, mafi munin abin da suka aikata Allah zai kankare musu wato shine ya juya ta koma magafira wa yajziyahum kuma Allah ya saka musu ajrahum da ladan su bi ahsani da mafi kyawun allazi ya ya'malu wanda suka kasance suna aikatawa in ba Allah ta'ala ba kai niyyar kirki ya baka lada ka aikata kirkin ya baka lada kai niyan mummuna ya yafe maka ka aikata mummunan ya rubuta maka ɗaya shi yasa wani malami ya ce tir Allah wadaran wanda ya bari ɗinsa ta rinjayi goma goma gomansa wata ni'ima ta Allah ai ka iya lissafi ka san goma shine ɗaya sau goma shine goma to sai Allah ta'ala adalcinsa da rahamarsa da jin kansa da afuwarsa da rangwamansa sai ya ce ma mala'ikan da ke rubuta lada ya dinga rubuta goma goma shi ko mai rubuta alhaki ya dinga rubuta ɗaya ɗaya abin mamaki man ja'a bil hasanati falahu asharu Amsaliha. kuma ashe ba asharu ba asharu ma amsaluha daidai da ita in katuwa ce to goma goma katin katin in jibgegiya ce goma goma jibga jibga in ɗirkekiya ce goma goma ɗirka ɗirka in mukekiya ce goma goma muka muka. a shi ta isa ke shi ne misliha al misawu ya shay'in kulli wajhin isbatul misl lishai'i musawiyan lahu min kullin jihad to wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wanda ku ya aikata mummuna ba za a ka saka masa ba sai kwatankwacinta ɗaya ce ɗaya biyu ce biyu uku ce uku to amma abin mamaki bayan Allah ya muke sakaci har mai rubuta goma goma goma goma bai cika shafin ka ya juya ba mai rubuta ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya cika maka littafi da yawa wannan rahama ta Allah wanda ya niyyar zai aikata kyakkyawa bai samu daman aikata kyakkyawan ba sakamakon niyyarsa sai Allah ya bashi lada in kuma ya aikata kyakkyawan sai Allah ya bashi goma kuma goman nan Allah yana iya mai da ita ɗari bakwai daga ɗari bakwai kuma zuwa ga abin da ya ga dama wanda kuma ya niyan aikata mummuna bai aikata mummunan ba ba za a rubuta masa komai ba wanda kuma ya niyan mummuna sannan ya aikata mummunan sai a rubuta masa ƙwaya ɗaya tak kuma a bashi lokaci ko zai tuba a goge a jira ko zai tuba a goge kun ga ne ahsanal ladhi kanu ya'malun ba daidai da abin da muke eh, rahama Allah ce ma ina mutum ne ma muke yi ne ba fa abin da muke rahama Allah ce kawai da jin kansa yake mana afuwa Allah ya mana afuwa ya lullube mu da rahamarsa na'am alaysa Allahu bikafin 'abda wa yuqawwifunaka billadhina min dunihi ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام الله سبحانه وتعالى أليس الله ينزبع الله بني سبحانه وتعالى bikafin abdahu mai wadatar mai kiyaye mai tsare mai katange bawansa ba Allah ta'ala ne mai katange bawansa mai tsare shi mai kiyaye shi ba shi ne malaman tafsiri suka ce zakarar mufassirun anna mushriki makkata qalu ya muhammad ma tazaru tazkuru alihatana wa ta'ibuha baka fa gushe ba kana ambaton gumakanmu da muni kana bata su fattaki an tusibaka bisu'in ka kiyayi kanka kar ta sami kada bala'i ya afka maka sakamakon haka shi yasa wata qira'an wal muradu bi abdihi hahuna muhammadin sallallahu alaihi wa sallama malam hamza da malam kisa'i sun karanta alaysa allahu bi kafin ibadahu alal jam sun karanta shi akan jam'i don an ce ibadahu wa humul anbiya' su ne annabawan Allah duka ba Allah ne ke tsare annabawansa ba irin zaburar da fir'auna yayi yake to inna la jami'un hazirun mu jama'a ne haziruna ko hazirun mutayaqizun mujtami'un mu mutane ne masu yawa suka kai farmaki annabi Musa ya tafi ya tarar da ruwa a gabansa ya tarar da fir'auna a bayansa gaba kura baya sayaki yaki mutanensa suka fidda tsammani suka ce inna la mudrakuna wallahi an kama mu ce kalla ai ba wanda ya san Allah kamar annabi ce kalla inna ma iya rabbi sayahdin Allah yana tare da ni kuma zai shirye da ni ta inda zan fita ko ta gaban ko ta bayan sai ku gashi Allah ya bashi mafita ta gaba din wa yukhawifunaka suna tsoratar da kai billazina min dunihi da waɗanda ba Allah ba a dinga cewa in kai kaza za a ma kaza mutum ya dinga tsoratar da kai da abin da ba isa ya cuce ka koya amfani ka ba shine abin da annabi ibrahim yake cewa uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum ai ana so mutum ya tashi da aqida mai kyau a karanta masa hadisin abdullahi dan abbas ai masa sharhinsa yana ƙarami. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya gulam ihfazullah yahfazka ihfazullah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu ce ya kai yaro ka kiyaye Allah ya kiyaye ka ka kiyaye Allah sai ka same shi daura da kai in za ka roƙo roƙi Allah in za ka nemi agaji nema daga Allah ka sani da duk duniyan nan gabaki ɗaya za su yi taron dangi a kan su baka wani abin da Allah bai baka ba ba su isa su baka abin ba haka da duk duniyar nan za su yi ma taron dangi a kan su cuce ka da abin da Allah bai rubuta maka ba ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka mu nan ya shigo duniya da littafi uku littafin farko an rubuta gaba ɗaya rayuwarka za a haife ka a guri kaza za ka tashi za ka yi karatu kaza za ka yi shekaru kaza za ka yi kaza za ka yi kaza duk an rubuta ɗaya rayuwarka gaba ɗaya ɗaya kuma yana ƙunshe da arzikinka me za ka samu me ba za ka samu ba nawa za ka samu nawa za ka kashe nawa za ka rage ɗaya kuma yana ɗauke da makomarka shaƙi ne ko kai sa'idi aljanna za ka tafi ko wuta ko muna ya shigo duniya da waɗannan littattafan guda uku bi katabu rizqihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'id Allah ya sa mu dace shi yasa yace suna tsoratar da kai wani Allah ko ba abin da zai maka ay billadina ya ya'buduna min dunihi abinda suke bauta ba Allah ba suna jan kunnanka da shi wa humul asnamu sune gumaka wa yukhawifunaka billazina min dunihi wa man yudlilillahu wanda Allah ta'ala ya badda shi ya halakar da shi fama lahu min hadin babu mai iya shiryar da shi sai Allah na'am wa man yahdillah wanda kuma Allah ya shirye shi Allah ya shiryar da mu hidayat tawfiqin wal ilham Fa lahu min mudil ba kuma wanda ya isa ya batar da shi alaysa Allahu shin Allah ta'ala bai zamo ba bi azizin mabuwayi zintiqam ma'abocin daukan fansa ga waɗanda suka cancanta falamma asakunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in Allah ya ce da suka fusata mu sai na dirkake su din na halakar da su a cikin ruwa na'am ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون سأل الله سبحانه وتعالى ya kafa musu hujja da abin da suke yarda da shi na cewa sun yarda Allah ta'ala suna yi imani da shi a cikin rububiyarsa suna kafirce masa a cikin uluhiyarsa sai ce wala in sa'altahum lalle da zaka tambaye su man wai wane ne khalaqa samawati ya kirkiro sammai wal arda ya kirkiri ƙasa da abin da ke kanta la yaqulunna Allahu lalle lalle za su ce maka Allah ne za su ce ba wanda ya wannan sai Allah kun ga kenan sun yarda da tauhidin rububiyya inda rigimar take a tauhidul uluhiyya sun yarda Allah shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta matsalar shine to ku kaɗaita shi da bauta kar ku bauta wa kowa sai shi a nan ne aka tafafatawa da su kenan tauhidi daya na rububiyya ba zai tseratar da kai ba sai ka hada shi da uluhiyya uluhiyya ba zai hadu ba sai ka hada shi da asma'i wa sifati kuma wannan aya guda ta kawo su a cikin alqur'ani Allah ta'ala ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma abudhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya da wannan aya aka kafa hujja akan wannan kashe-kashen tauhidi guda uku rabbus samawati wal ardi kalmar mai ta fito a ciki kalmar rabbu ar-rububiyya ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir wa ma bain rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu kun ga tauhidul ibada ya fito hal ta'ala wastabir li ibadatihi kuma kai hakuri wajen bauta masa hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani kine ga Allah a cikin siffofinsa ko a cikin sunayensa kun ga sifat sun fito anan da asma walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Shin Allah ta'ala ya ce ka gaya musu afara aitu ku bani labari mata ma abin da kuke kira min dunillahi ba Allah ba in ni Allah bi durrin idan Allah ta'ala yayi nufi na irada kauniya da wata cutarwa hal hunna shin waɗannan gumakan naku kashi fatu durrihi masu iya yaye wannan cutar ce da Allah ya kaddara za ta same ni au aradani Allahu bi rahmatin ko kuma Allah au aradani bi rahmatin ko Allah ya nufi ni da wata rahama da jin kai hal hunna mumsikatu rahmatihi shin sun isa su rike wannan rahama ta Allah su ta isowa gare ni kul tunda ba su isa ba ka ce hasbi Allah Allah ya ishe mu Allah ya isa alaihi ya tawakkalul mutawakkiluna gare shi ne masu dogaro suke dogara an ka ji an ce ai Allah isa abin da ake nufi a ce hasbunallah hasbi Allah shi ne Allah isa ka ji an ce ai Allah isa ɗari to ana nufin a ce hasbi Allah shi ne fassararsa da Hausa Allah ya isa in ka ji mutum ya ce ma wani ni kawai kaza to Allah ya isa me yake nufi Allah ya isa ya ɗaukan mun fansa a kanka tunda ni kafi ƙarfi na kafi ni iko kai mai ƙarfi ne ni mai rauni ne kai babba ne ni ƙarami ne kai ne masu gari mu kaza ne to kai ma akwai sama da kai shine Allah ta'ala zai fansa. manufarsa shine ma'anan hasbi Allah wannan kalma duk halin da ka shiga na tsoro da razani da firgici in kana karanta ta zaka ga Allah yana wanke maka tsoron domin lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a wuta abin da ya faɗa kenan a ruwayar Bukhari daga Abdullahi dan Abbas yace hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ce ya naru kuni bardan nan take Allah ya amsa masa yace wuta ki sanyi sanyin ma da aminci akan annabi ibrahim haka lokacin da aka yi taron dangi na mutum dubu goma suka zo su markaɗe makka a madina ko sun ce a lokacin ahzab ko kuma a lokacin yakin uhud mutum dubu uku suka tunkari mutum ɗari bakwai shi ne aka ce a fara zuwa ta kafafen watsa labarai kun sai yanzu dama midiya da ita ake amfani a sa mutum tsoro da firgici da razani sai aka ce a jaya amfani da midiya a tsorata sahabbai allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama الله وفضل lam yamsashum su babu wata cuta da ta taba su Allah ya tsare su saboda sun ce hasbunallahu wa ni'mal wakil shi yasa ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim haka hasbunallahu wa ni'mal wakil tana cikin abin da ke kore mutum tsoro da razana duk wanda ya maka firgici yace zan danke ka ko zan kama ka ko zan ci ka ko zan wulakanta ka ko sai nema kaza ko ma gefe kai ta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu zaka ga Allah ya dauka maka fansa in kuma damuwa ce ta dukunce zuciyarka ka koma gefe ka ta ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghithu ya hayyu يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت كي تكرنت وانا duk abin da yake damunka da matsatsi da tsanani da wahala da turniki a zuciya da ɓacin rai yawan karanta wannan duk Allah yana wa mutum da shi hasbi Allah ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghithu aslih sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tsarfata ainin la ilaha illa anta kai ta wannan zaka ga buɗi zaka ga warwaran matsaloli da yawa Allah zai shiga lamarin kai sassauta maka abubuwa domin ya hayyu ya shine ismul lahil ya fito a guri uku a haɗe a cikin alqur'ani ɗaya ya zo a cikin ayatul kursi da ta kowace girma wacce take ɗauke da saƙo akan Allah ta'ala guda goma tana da waƙafi goma to daga ciki akwai Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum haka farkon suratu ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum sai cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulman wanda ya ɗauko zalunci shirka kenan wato ya taɓe alaihi ya tawakkalul mutawakkilun ga Allah ne kaɗai masu dogaro suke dogara na'am قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل Allah subhanahu wa ta'ala ce ƙul ka faɗa ya kai wannan manzo mai daraja ya ƙaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki a bisa matsayinku in ba za ku zo ku bini ba to lakum dinukum waliya din kullun ya amalu ala shakilatihi kowanne yana aiki ne a bisa tsarin da ya gamsu wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin in sun ki kenan inni Aminu. ni ma zan je ne nawa aiki fa sawfa ta'lamun amma za ku sani man ya'tihi azabun wane ne azaba zai zo masa yukhzihi yana tabar da shi wa yahillu alaihi azabun muqim waye kuma azaba zaunanniya za ta tabbata a kansa ya hillu bi ma'ana yastahiqu wanda zai cancanta a kansa inna anzalna alaikal kitaba Allah ce haƙiƙa mun saukar maka da littafi linnasi ga amfanin mutane ga baki ɗaya wa ma arsalnaka illa fatan linnasi bashiran wa nazira bil haqq yana ɗauke da saƙon gaskiya faman da wanda ya shiryu ya bi qur'ani ya bi manzon Allah ya aikata musulunci fali nafsihi amfanin kansa ne ba zai cuci Allah ba wa man dalla wanda ya bata ya taɓe ya ce ya ƙi shiga musulunci ya ƙi imani da Allah ya ƙi imani da manzon Allah ya ƙi imani da qur'ani fa inna ma yadhillu li nafsihi ya bata ne a kansa fa inna ma yadhillu alaiha ya ɓace ne alaiha akan wato wannan zuciyar tasa ko akan wannan tafarki nasa da ya sabawa alqur'ani da sunnar Manzo. Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma anta alaihim biwakil Allah ce kai ba wakili bane akan su ba kai ne wakilin su ba da zaka bi su daki daki shago shago gida gida kungiya kungiya balle kaga suna yi ko ba sa yi inna ma alaikal balagh wa alaina alhisab lasta alaihim bimusaitir kai ba mai dan kama karya bane akan su illa من تولى وكفر kafar الله Allahu الأكبر إن إلينا akbar inna ilaina علينا حسابهم alaina to an samu gudunmawa da taimako iri-iri na mutane gashi nan dankare a waje wanda jama'a suka kawo domin ci gaba da aikin da muka faɗa na taimakawa marayu da masu ƙaramin ƙarfi da kuma talakawa waɗanda suke ta layi suke kai komo a ofishin wannan kwamiti suke neman agaji da taimako kayan da aka kawo har ya kai yawansa da adadinsa ba ma zai ƙirgu ba wasu sukan zo su ajiye shi buhu wasu a leda wasu a jakan leda ba su ma faɗi sunansu ba wasu kayan sababbi ne wasu an ɗinka wani ya kawo sabulu wani ya kawo omo wani ya kawo dabino wani ya kawo shinkafa wani ya kawo masara wani kwano biyu ma watakila a cikin nasa ne ya ji ya kamata ya ɗebo kwano biyu ya kawo a ba wani duk wanda yana nuna mana yadda mutane suke karɓar kiran da ake yi musu na su yunƙuri su taimaka ‘yan uwansu ina abin da aka karanta jiya da muka yi cewa ina ma za a ce za a samu mutum dubu wanda kowa zai ba da dubu ɗaya a tsawon wata goma sha biyu an lissafa cewa za a samu dubu goma sha biyu a miliyan goma sha biyu mutum dubu kawai daga mutanen gombe dubu kawai ragowansu jira kowa ya ba da dubu ɗaya a tsawon wata ko da a recharge card ɗinsa zai iya ragewa ya ba da dubu ɗaya za a samu miliyan goma sha biyu zuwa shekara azumi mai zuwa wanda za a iya gina wannan wannan abubuwa da muka shirya na bangarorin nan guda uku bangaren marayu wanda kun je kun ga ginin da aka fara da irin kuɗin da aka kashe da irin kuɗin da ake nema har wani ya yunkuri ya bada katafaren filaye guda biyu a gurin a ƙara kuma kuma kun ga ofishin marayu yadda tun safa da yamma layi ake ta yi kun ga kuma ofishin masu ƙaramin ƙarfi wanda suka shiga halin kakanika suka kasa ci abinda muke so khairun nas anfa'uhum linnas mafi amfani mafi alherin mutane shine wanda mutane suka fi amfanuwa da shi to ka bar duniya baka zama mai amfani ga jama'a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna inna inna minan nas nasan mafatihu lil khairi maghaliqu sharri wa inna minan nas nasan maghaliqu lil khairi mafatihu lin nasi fatuba liman al'allahu Allahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihal sharri ala ice mutane akwai mabudin alheri makullin sharri akwai mabudin sharri makullin alheri madalla da wanda Allah ya bayar da mabudin alheri a hannunsa aka gina alheri ta hannunsa tur da wanda aka ba da mukullin buɗe sharri ga al'umma ta hanyarsa ma'ana ya jawo mutane sharri ya jawo mutane bala'i ya jawo mutane musifa ya jawo mutane talauci ya jawo mutane fatara duk kowaye ko shugaba ne ko ɗan kasuwa ne ko mai mulki ne ko malami ne kowaye wanda ya zama ta hanyarsa bala'i da musiba take faɗowa jama'a to tur da wannan mutumin don rayuwarsa bata zama alheri a cikin al'umma ba wani bawan Allah da ya bayar an ambaci sunansa ya aiko kuɗi dubu hamsin a bawa 'yan kwamitin sabon musulunta da marayu fi sabilillah sai masu kyamara jiya an yi bayanin sun aiko da dubu uku su shida ne ina jin ɗari biyar biyar suka raba sai turaman shadda guda ashirin daga alhaji adamu aliyu general manager na gombe layin sai tura a atamfa goma lufaya guda goma daga hajiya amina muhammad ta ce malam ai mun addu'a da yaran mu da mahaifanmu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya sai dubu uku da ɗari tara daga 'yan bayan masu kyamara ye ba dama kuma kun motsa kenan malam ai mana addu'a Allah biya mana bukatunmu na alheri sai su ga buhu ɗaya sabulu katon ɗaya kayan sawa ɗinkakku guda hamsin da kuma butoci daga mata masu sauraron tafsir a gidan alhaji doma sai kuɗi ɗari shida goma lufayu da dogon riguna guda ashirin da shida man shafawa sabulun wanka da gishiri suka ce malam ai mana addu'a wani ɗan uwa ya aiko da alƙur'anai da dama a yi wa ‘ya'yansa addu'a Allah ya yi musu matsara aljanu da suke fama da shi dangane da bayanin da malin ya na bada taimakon naira dubu a kowane wata to wannan shine muka faɗa wanda ya fara buɗewa shi ya ce to shi kenan tunda an faɗa ka shiga ma wata shida sura ka yanzu mun samu mutum ɗaya saura nawa kenan an samu wani akwai mutum biyu ma sun kawo sunansa a kenan an kai uku akwai wanda kuma suka karɓi lamba account na shi eh, na cancel cewa ba a san me za su saka a ciki ba sai sun saka mun ji tukunna to suka ce a fara da wannan akwai wanda aiko da sabulu sinki biyu da kuɗi ɗari biyar daga hawa'u malam ayi ta ce malam ayi mun addu'a Allah ya biya mun bukata na sai dubu takwas da ɗari biyar daga masu siyar da waya hamsin da ke bakin cross na gombe suka ce su ma ga dubu takwas hamsin suke sayawa da ɗari biyar a musu addu'a Allah ya kare su ya biya musu bukata ya sa a ta siyan handset ɗinsu sai shinkafa buhu uku suga buhu ɗaya taliya katon ɗaya man girki katon ɗaya a tamfa turmi tara shadda guda takwas daga wani bawan Allah da ya ce kada a faɗi sunansa amma a masa kyakkyawar addu'a sai dubu biyu ko daga wasu ɗalibai sun ce mun gama training tun shekaru biyu da suka wuce har yanzu ba a yi postin ɗinmu ba a yi mana addu'a Allah ya taimake mu to Allah ya taimake ku sai zannuwa guda goma fi sabilillah daga wasu mata biyu ƙawayen juna suna buƙatar malam ya musu addu'a Allah biya musu buƙatunsu na alheri sai naira dubu ɗaya daga wani bawan Allah shi ma ya ce a yi masa addu'a alhaji yaro idris ya kawo tattafai da ƙur'anai na kuɗi dubu goma da kuɗi dubu goma kenan ko a bawa marayu na kuɗi dubu goma a ba marayu da 'yan uwa da suka musulunta wani bawan Allah ya aiko da dubu uku a yi masa addu'a wani ya kawo tabarmi ɗauri wato dila dila har guda biyu a shimfiɗin masu sauraron tafsir wannan shine ga kuma kaya nan jingim suna ai yawan siya yawa ai wannan ba a riga an faɗi sunan wanda suka zo da wannan ba to saboda haka muna musu addu'a ga baki ɗaya da fatan alheri Allah subhanahu wata'ala ya biya wa kowa bukatunsa na alheri Allah ya tsare mu daga abin ki Allah muna tawassali da sunayenka da sufofinka, ya Allah dukkan mutumin da ya yunkuri ya taimaka wa waɗannan bayin Allah Allah ka mai masa ninkin ba na alkhairi Allah in abu na damunsa ka yaye masa in yana da bukata a gurinka ka biya masa Allah kai kace wanda ya ji kai zaka ji kansa to Allah ka ji kanmu kai mana rahama ka tausaya mana ka saukar da rahamarka da jin kanka da albarkarka a gare mu da ƴaƴanmu da matanmu da garinmu da dukiyarmu da iliminmu da nomanmu da kiwonmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya da alkhairi a rayuwarmu ta duniya da lahira to ga wasu a baya na su kuma da yake bana hango su sun aiko da dubu biyar nan ne su ma na baya suka yi nasu kwamitin suka aiko da dubu biyar saboda haka su dama suna bayan kyamara ne ba a gano su to saboda haka sun kawo dubu biyar su ma Allah ya saka musu da ninkin ba ninkin na alkhairi eh, insha Allahu muna da zuwa guri biyu na ɗaya shine za mu je fadan mai martaba don mu ga aikin masallaci na farko za mu kai masa gaisa ta girmama sannan mu ga aikin masallaci mai addu'a Allah ya sa a gama shi da lafiya sannan mai masa ta'aziyya da haka duk wanda suke da mota muna so su cika gobe a gurin don za mu zagaya mu ga masallaci kuma mu shiga daga nan kuma akwai wanda aka yi salakcin za su tafi kurkuku domin kai taimako ga waɗanda suke a can su ma ƴan uwanmu da suke cikin kurkuku wanda kun san yunkurin zuwan da aka yi ta yi ne ya sa hawar bawan Allah suka gina masallacin juma'a a ciki ake musu sallar juma'a har kuma aka samu wanda yake zuwa yake karantarwa sakamakon haka mun sha ganin wasu a waje sun fito kuma sun ci gaba da harkokinsu na addini da rayuwa kamar ma ba su ne muka gani a kurkukun ba to zuwan yana da tasiri yana da amfani kuma suna jin cewa ashe ba dan an ɗaure su shikenan sun zama daban daga al'umma ba saboda haka insha Allahu za a kai ziyarar gobe ne shi ma za a je ko dan haka yanzu haka za a zagaya kuma neman taimako saboda dabinan da ake so a kai musu bai isa ba da sabulai shi ma bai isa ba duk da abubuwan da aka ba mu dama mu shiga musu da shi muna da karancinsa za ka bari zaro na a sake dan kewaya yanzu dan mintunan da suka rage a kewaya a kewaya na yin hizba din fada bakar karfe tara karfe tara duk mu same ku a can a cika a can makil kowa ya je ba ɗauke wa kowa ba amma kowa ya sawo hula Alhamdulillah uh, daga yau karanta addu'o'i kuma da aka saba yan uwa sun aiko bukatu da addu'o da neman addu'o'i game da wani yace a wa mahaifinsu waɗanda suka mahaifansu waɗanda suka rasu addu'a wanda suke rayayyu su ma a musu kyakkyawa addu'a sannan akwai marasa lafiya iri iri tsawon shekaru da suke roƙon a roƙa musu Allah iyaye musu wannan rashin lafiya a marasa gidan kansu addu'a Allah ya hore musu Sana'a ko ne suke so a yi addu'a saboda batan yara da manya Allah i bayyana su sannan akwai masu neman aure maza da masu neman aure mata da masu neman aiki da masu neman haihuwa da masu son su haddace Qur'ani da masu neman admission da masu sana'a aiwa masu fuskantar jaraba da interview su ma tasu addu'a din sana'a na neman addu'a ga masu fama da bashi Allah iyaye musu a yi addu'a ga waɗanda aka zalunta addu'a Allah imai musu da haƙoƙinsu sannan duka ‘yan uwa musulmi Allah ta'ala ya dawwamar mana da imani ya sa mu cikin waɗanda zai wa rahama duniya da lahira Allahumma na fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعذ من آديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك